Ummi manyan gari. Ummi ya za ki dinga tafiya kina cin biredi kuma fi sabi lillahi budurwa da ke. Kai fa na kawo biredin. A haka wannan biredin da abu dai? Da ba rarraba mana aka a gida ba ne na kawo ma. Shi ne kika raba a gida kika kawo mu. Sallah guda ummi baki wankan sallah ba baki kwalliya baki fula baki lalle ba baki kin yi kitso? Me yasa? Ai ba bani kuɗin ba. to amma me yasa wace gaya min ba to ai na ga baka da kuɗi ne amma ban da kuɗi ummi dan dai kuɗin lalle da kitso dai sai ya gagare ni ai ba zai gagare ni ba shine zaki dinga yawo haka da sallah ina ka kuma kayan sallah? telan bai yi gama ɗinkawa ba inna lillahi kin haɗu da shagon tela kai san gaskiya dai sallah guda na ga yau yau kin sa takalmi masha Allah ko kefa fa haka aikin fi kyau ummi to ai dai akwai mutane a kofan gidan mu da ba za ki sa takalmi ba sallar guda to na yi wankan sallah ne to sai ki fito ba takalmi oh, mi kenan har yanzu zai ba za ki natsa ba abincin sallah na kawo ma. abincin sallah iye sannan umi ashe dai ana na ana sinadari to ai na ga na jikin ce duwan wani duk sauran da bai mu budurwar shi dinkin sallah ba shi ba abincin sallah To an ga baka da kuɗi ne. Ok, ban da kuɗi ne shi yasa kika me kika dafo? Shinkafa ne da miya. Da miya? To na gode mm-hmm. sosai. Kawo to. Akwai nama? Eh? Akwai nama? Ba nama, ummi mun kwanki yanka kaza da yake kiyo. Kai ta haifi yara fa. Ko? To ai ba sai ki yanka min ba. tana renon yaranta ita ma ko to ba matsala an sun girma yaran amma za a yanka mu sai dai in na su yi wani to ba matsala omi to na gode ka amincin. ko to biredin fa a biredin ke ma ki daina ci duk biredi duk ya bushe haka to ana laushi kan ya bushe da da yana da laushi kama ya bushe yanzu kuma da ya bushe fa cikin na da laushi <laughs> ummi dan Allah ki yadda biredin nan di ya gama shan kura hanya kin ji kai haba kin je fa ce budurwa ce kina tafiya kina ina gabatar muku da sahihin magungunan mu da muka saba ka muku su a kullum a yau ma mun sake ka muku maganin sanyi basir karfin maza ciwon maganin ciwon alsa hawan jini ciwon siga duk muna da su sannan maganin karfin mazan mu sahihi ne wanda zaka daɗe kana saduwa da iyali sannan kuma muna da maganin ulsa ka musamman ma a wannan watan ramadan da muke da shi akwai masu fama da ciwon ulsa to insha allahu idan ka amfani da wannan maganin za ka yi watan ramadan cikin kwanciyar hankali kuma allah yadda za ka rabu da ciwon ulsa sannan kuma masu fama da ciwon sanyi wato ciwon sanyi wanda yake hana haihuwa wanda yake toshe mahaifa kuma muna da maganin kusa sannan akwai sanyin mara akwai sanyin gaɓoɓi akwai sanyin fata duk muna da wa'annan magunguna duk mai bukata zai tuntuɓe mu akan wannan namba sannan kuma mm-hmm. idan har ba magani zaka siya ba kakka kira kuma kakka yi magana ta whatsapp dan allah kuma sannan sai mutum ya tura mana kuɗi muke tura magani kakku manta akwai maganin hawan jini sanyi ciwon siga typhoid malaria muna da magunguna masu kyau in allah ya da duk mai bukata ya mana magana